أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gama hadisu Suleiman ibn Harb kawai babu suratul ma'ida zamu tashi suratul ma'ida ayoyin da suke ciki shine zai fassara maka buhari a surat ma'ida na ji sura na biyar kenan ko ba sura na biyar ba kenan manya manyan kafara daga bakara ko ya ce sura na biyar surat ma'ida yake cewa اليوم أكملت لكم دينكم سورة مائدة آية أخرى أما باكو دشيكو أتشان ba ku da wani wannan da nake karantawa shi dai nan da ya ce suratul ma'ida fakat mm. ba komai a kai mm. shi kuma ya ce babun ya ce haram bi hurma wahidu ha haram na fatan gane ya ce wajen da yake cewa ai yake cewa ya ce iki fada a can gairu muhalli saidu wa antum hurum kalma aya ne ya yanke maka yace hurum hurum nan wajen da Allah yake cewa gairu muhalli saidu wa antum hurum kalmatu hurum ne yake sai fassara muku nan a can wannan suratul ma'ida wanda Allah yake cewa in kun kasance kuna cikin harami mana kuna saka harami to bai kamata ku yi farauta na wanda suke a ban kasa ba za a iya farauta na ruwa to shi ne ke cewa hurum kalmat hurum lugar biyu ha haram jam'insa ne hurum shi ce gaira muhallis saidu wa antum hurum kalmat hurum jam'i ne na mufradinsa shi ke so fassara maka nan amma buhari da ya koro maka baki daya aya me zai rage ba amma hurum anan ba sai mu yake ce wancan shine kauli ta'ala gari muhalli sai wa antum hurum suratul ma'ida yake cewa kuma fa bima naqdihim misaqahum na fatan gane fa bima naqdihim misaqahum wannan kuma yana magana ne akan abin da ya shafi yahudawa wajen da ya ce fa bima naqdihim misaqahum ya ce abin da ya sa fa bima naqdihim abin da ya sa suka abin da ya sa suka warware alkawarin an su ne don abin da suka sa suka warware alkawarin su bi nakdin bi mana warwarewa abin da suka dauka na alkawari da annabawan su ya sauka ne alkawarin da suka yi da alkawarin da suka yi da alkawarin da suka yi da Allah da manzonsa bayan wannan sun karya ta manzanni abinda allah Musa ya zo kuma siffofi manzo Allah da suka boye da abubuwan da yake cikin littafin su suka boye shi shine Allah ya saka masu Allah ya masa azaba alkawarin da suka shi shine kifa bima naqdi mu me kuma yace bi naqdihim bimana allati kataba Allah yati kalmar naqdihim bimana allati kataba alkawarin saka shi ne abinda Allah ya rubuta masa jalallahu an gama wannan kuma kenan amma wannan aya ya kamata ya kawo shi baki daya a ji me ake so a ne kaga yake cewa lati kataba yuridu qawli ta'ala udkhulul ardh muqaddasan lati kataba Allahu lakum kaga in bashi da bashi da alaka dai fa bima nakdin misakahu ba bashi da alaka da wannan na fatan gane ayan mutu mutu ce da ya kamata a doke shi baki daya na mina fassara ma daya daya ne kalma yake cewa lati kataba Allah ina sai ce ka udkhulu al-ardh muqaddatan lati kataba Allah lakum wanda Allah ubangiji ya ta maku to shine yake cewa anan kuma ina cewa ja'ala Allah eh, tabba ja'ala Allah na fatan gani kalma lati kataba Allah shine ja'ala Allah ina fasara kataba Allah ja'ala Allah Allah ubangiji ya sanya maku ma'ana Allah ya sanya maku wannan i zama cewa wajibi ku shiga ciki na fata gane to wannan tsaye ne shi ne ke komawa can kuma yake cewa tabawa shi ne inni uridu an taba an menene an tabu a bi ismi an tabu a bi ismi na fata gane can kuma yake sai ce wannan kalmar kenan kawai ta'ala inni uridu an menene an tabu a bi ismi to surat ma'ida ne shi kuma ma'anar kalmar tabu'a shi ne tahmilu shi shine ma'anan tahanir abin da yake sai kire kai a nan wurin kalanta ba uwa shi ne daukan laifi shi na jisun da ya zo waje manzo Allah sa Allah abdace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وانا عبدك وانا لا احدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ma sanatu abu laka daidai abu laka da tabu abu laka ma'ana na itirafi da laifin da yake na aikata tabu an ma'anan daukan laifi shina nan ce ce da'iratu na kan gane kalmomi ke dokko shi da'iratu can kuma da yake ce ya na naksha an na da'ira da'ira musiba ce ya ce aka ce da'iratu aka ce da'iratu aka ce daulatu mana musifa bala'i wa kara gairu ya ce wani bai buna su ba inda ya fassara maka wannan mangan ko a bakata da ba abu ubaida kenan wanda yake fassara kalman da ya fassara min farko aya a cewa a gaira muhallin sai wa antum hurum da ya fassara maku duka wannan tafsir duka abu ubaida ne to kara gairu ba abu ubaida ku duk ba wannan furuta fa ayar fa inda ya ce wa kala gairu gairu ba abu ubaida ne inda haka mutum zai zai tambaye ka me ke nufi wa kala gairu don tafsiri ke yi ba buhari ba ne buhari ne ya dauko mangana abu ubaida yake fassarawa cewa kalma ce cewa wahidu wahiduha haram fa ma naqdi misaqan bima hum warwarewa alkawarin Allah Allah ki kataba Allah ja'ala Allah abinda Allah bangi ya sanya masa tabu'a tahmin da'ira daula to yace wa kala gairu wanda ba abu ubaida ba shi kuma me yace al-igra na fata gane al-igra wata abin nan a cikin ayoyin kuma da yake cewa al igrad mana fa agraina bainahum adawa kage fa agraina bainahum adawa shi na abin da yake sai ce dika ne shi yace al-igra to mutum bai hankali ba zai zama kuma al-igra na cikin wajen nahawu ne yake cewa kalma al-igra'u taslitu ya ce Allah ubangiji yake cewa can wanda yake cewa fa agrena bainahum adawatun Allah ya ce shi na sanya tsakanin su i to shi ya fassara wannan agrena taslita bi ma'ana na saki masa na fara kansu na ba kuwa dama an fara kansu da adawa shine taslit taslit ma'anan ka zuga mutum zugawa ka ci mutum ji ka yi kaza sashi yi kaza shine taslitun ya ce a saki masa a saki masa a ransa zuga shi je kaza shi ne ke cewa fa agrena bainahum adawatu mun suke juna tsakanin su mun suke su mun zuga kowa da kowa su hadu adawa saboda abin da suka yi shine fa agrena bainahum adawatu na fata an gane wannan shi yake kuma me wannan duk kalmomi ke shine a in aka ce al-igra manansa at-taslit zuga mutum saki masa akara kamar doki ne taslit shine kana da doki haka shi ka sake shi kuma suka ke duka shi ma na tafi yadda ake sake karami yake cewa kirin an je ga ga farauta kuma kare ke kare kana so kare je kama shi mi za a yi me yake cewa to shine kalmar tafsir asla tunna shi a ce je to shala yake cewa na cinye tsakanin su al-igra'u kenan wane ina jin fushin wane wane ina jin fushin wane karshe yi zai taso shi yake hunna wannan kuma ina mangana na a can kuma wannan ayan da yake cewa me iza ataytum hunna ujura hunna shine yake ce ya ki anan yace ujura hunna shine ki fasara hunna ma'ana abin nan sadakin su na fata an gane sadakin su almuhaimin almuhaimin ma'anarsa menene amin me kalmar muhaimina nan wurin me ke nufi kalmar muhaiminu me ke nufi eh muhaiminan alaihi wajen kauli da Allah yake cewa muhaiminan alaihi a cikin can surat ma'ida muhaiminan alaihi kauli mu muhaiminan alaihi yake cewa anan abin da yake muhaiminu shine al-amin na fatan gane kariya abin da yake amincewa zai karanta ya rike Qur'an muhaimina taimakawa karfafawa shine muhaimina nan Al-Qur'an amin ake cewa Al-Qur'an aminu ala kulli kitab an ce qur'ani shine aminu shine kariya ko littafin da ya sauka a sama to shine ake kira wannan hadisin da yake cewa ni annab ni manzo Allah ni ne kariya da annabawan da suka wuce inda ni na riga tafi to an gama sama kuma kaza shine aminci a duniya in sama ya tafi kaza akwai hadisai mai tsawo akan wannan shine ke ce qur'anu amin ala kulli me kulli kitabin kabla ko littafin da ya sauka qur'ani shine kariyar su baki daya shine ke so ce da kai kalmar muhaimin kenan shi yasa aka ce muhaimin alaihi to kala sufyan sufyan yake ma fi qur'ani ayatun ashadu alayya min kalman da ya las lasum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum yace ba suran da yake tadda hankalinsa in ya kanta wannan sura Sufyan yake cewa in na kanta wannan Qur'an shankan ne tashi me yake nufi ya Allah ya ce ma fi Qur'ani ayatun ashaddu alayya ba wani ayan da yake cikin Qur'ani ke tada hankali kamar wannan ayan da yake gaba menene Allah yake lastum ala shay'in yace ku ba komai bane ba ku zama komai ba hatta tukimu taurata wal injil shi kun sai da kun ce da yake cikin taura wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum da abin da aka sako muku daga ubangijin ku littafin Allah yace kuma wannan ayana tada hankali na ko da mangaran asbab nuzul ana nufi su wanda suka yi iman da annabi Musa wanda suka yi iman da annabi Isa to ba za su zama mutane ba shi sun yi iman abin da yake ciki kuma su zo su iman da abin da yake manzo Allah kasu ko manzo Allah to amma an saukar da Qur'ani don me za a hore su su kuma su tsaya akan taura da injila Qur'ani zai shafe kwanciyar damuwa aka ce lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum takaka za ce kuma ga kurai na sauka taura da injila sun gama don mai za a hore su cewa su sai abin da yake cikin taura da injila kuma da abin da Allah ya so kuma su shine dalilin da zai sa su samu tsira a duniya da lahira wa zai bani jawabi ba kuwa yi gari ba su

ai mun gani ya ce shi ba kai ban je gusa ba ta yake cewa ba aya da ke wahade ni ike wahade ni ke fanta ike ke mun azaba kamar wannan ai ba shi wannan muke magana ba abin da yake magana dan an sauka ma an sauka ga qur'ani shi aka ce to kuma ba za ba zai yi ba shi kun sai da taura da injila da abin da suka so kurma manzo Allah abu nawa kenan uku dai taura da injila to kuma an ce qur'ani kuma muhaimina ne alai qur'ani shine kariya duk abin da ya sauka daga kasa sama ta aishe mutum ya rike qur'ani baya bukata ya koma taura da injila mm. ta don mai aka fada cewa su ba su kasance komai ba sai sun kasance sun imani da sun imani da taura da injila da aiki da shi kuma da abin da aka so koma manzo Allah saboda ana musu magana ne akan abin da suka yi a Mm. kuma wannan aya tana mutu tana nuni a kan abubuwan da suka a baya saboda haka ba ya samu wani abu yanzu wani kima ko wani daraja tunda ba aiki da abin da aka rubuta ba to inda mutum da bai bai aiki abin da yake cikin taura da injila bai zai ya yi imani kamar mu yanzu ba mu ba mu san me yake cikin taura ba yanzu mun yi imani da qur'ani muna aiki da shi shi sa mu rasa lada ah. to me kake so ka ci. inda ba ki wancan ba ba za samu wata daraja ba yanzu tun da wancan ya riga ya zama sanda nama dole sai da za su yi aiki da alƙur'ani ba ka gane zance ne ku ka gane me nake ce karda karda ya mu gaya karda me yake ne in ne ke ne ba wannan shi yake bukata ana sa gwada hankalin ku da safai ba ku ci kuma ba kuna nan kuna ba ta lokaci eh ina zuwa me yake nufi me yasa eh to anan ka umma uzira ilaikum abinda aka sokar maku daga ubangiji ku shine qur'ani ashe ba ga ma gane wurin ba ashe wahala nake sha wahala nake sha duk wahalan da yake ta sha wahala nake sha malami zaka ce mhm, saboda ka inda sun imai da me na ci jami kake suka ce ki lastum lastum ala hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unza ilaykum min rabbikum me yake nufi haka lastum ma'ana su ba su da ba su da to amma ka gane da yake so ce hmm. na ce tun da qur'ani na da don da za hore su su aiki da tawrata tambaya ke na da ne kuma mafi yawan na ta kokawa ce buhari ya kawo kalmar mufradi a nemo ayoyin ta ba ma sun koyi na nufi ba bismillah malam ma nura an yi so lafiya bismillah me da mm. ana nufin wato da mm. sun wato suka imani da littafin wato imani da littafin da aka sauka musu mm. umarni da hadisi za su ci gaba da amfani da shi sai abin da alkur'ani kuma ya zo da shi ya nuna cewa wannan abin an yi sauƙi musu shi ko kuma an kara fiye da abin da suka sani to sun abubuwa guda uku gaba ɗaya sun yi amfani da shi kenan kuma ba su yakan ba to su ba su komai ba kenan a'a yanzu kana ganin sun sai akan qur'ani ba su yi da taura da ijila ba imanin bai cika ba tun da an sauka da qur'ani eh ai an faɗa a ƙarshe cewa ne. ai kan mutum ne kariya ne kariya na mabace aiki ba ne a yawan da jishi ne sau ba abin da ake nufa manzo Allah ce shine ni ne kariya na annabawa ne na riga na sa ya tai Qur'an muhaimin ya kare kariya ne mu da kai Qur'an kariya mu imani da abin da sauran yake ya wuce dole ne mai ake abin da yake cikin taura ga Qur'ani a gaban mu kariya daban kuma cewa ba za ku zama lastu ala shay hatta mu taura wal inji wa ma unza ilaikum min rabbikum wannan ai shine magana ya za a yi mu yanzu ba mu karanta tauran ba shi mu aiki abin da ke ciki imani da dungula an hore mu haka mu yi imani taura ya sauka mu yi imani injila ya sauka amma duk hukumce hukumcen da suke cikin taura da injila suna cikin qur'ani bismillah mana Mm. mutuka alkur'ani ya sauka ba su imani da su ba ba ta kan Allah ya maka albarka da kamar da suke Qur'an dama ana ana lallashin su ne su sanci me Qur'ani to su suna ga suna da Taura suna da Injila ba wala ce da su su hada aiki lokaci da ya bane tun da kun shi sa in sun kawo kadiyar su wajen manzana lokacin Qur'ani na sauka shi manzana ya ce ku kawo Taura ku karanta a a karanta akwai Injila karanta ka san annabi isa da ya zo shi da ya fara aiki abin da yake cikin taurat abin da aka kama nan musa shi ya fara aiki kafin a zo karisan bayani ne taurat da injila haɗe suke shi a nan musa aka yi saura haka duk wanda yake kiristanci shi ya leka can to suna suna ji da wannan shi sa sun kawo hukuncin su har kasance ba su yi musulunci ba shi ban Allah kitab ce to littafin da kuke da su shi ce karanta me a ciki duk wanne nuna masa cewa Qur'an da aka sauka dai muhaimina na abin da kuke da shi ka gane in shi sa da lokacin da aka zo manzo Allah ce akwai rajamu a cikin taura da inda sun ce sa aka ji aka doko lokacin da ake karanta da aka je wajen su sun dauki manzala ummi ne ba ba'sa fil ummiyina rasula sauraka yaushe zai san me ake karantawa in ba mutane kuma agbiya ba mutum da bai taba karanta taurar bai taba karya amma ya ce ga ayatul rashin ina cikin taurar wannan mu'jiza bai sheku ba amma na sa yi masa rena hankali aka doko ana karanta aka sallaka aka sake sallakawa da ce karanta daidai abu abdulsalami na na lokacin musulunta ya ce kai da ganunka ila ka danne ya ce ku danne hannunka ya ce ga ayatu raji wai ba labar manzala kuma lokacin ba su yi iman da Allah ba sun zo ne manzala shine ya zama shugaban su a nan wurin madina ba su da shugaban kafshi manzala sallallahu alaihi wasallam to dan haka in sun yi laifi zo wajen manzala to in an dauke qur'ana na masa hukunci ba su yadda ba shi manzala ce dokuta ku da injila ku karanta don qur'ani muhaimina ne abinda ba su sarrafa shi abinda ba su juye shi ba don suna so su sun juye rajin ma don sun zo sun tera rajin mu abinda muke yi mutum da yayi aure ya zina shi mu sa masa fanci mu sake akan jaki a kewaye shi ce ba haka ba ne wanda bai aure ne ake masa haka amma wanda ya aure ga abinda za a masa to shine Allah yake ce da su wanda ahli kitabi shi yadda za ku yi ko kun sa yarda da taura da injila lasmu ala shay hatta mu taura da injil in kun sa taura da injila da zai yi ba she me kuma unzila me yi zura biku she abin da aka so kuma da guban shi kun hada wannan aiki shi an yi wannan aiki za ku zama mutane ma'ana abin da yake cikin taura wanda ya dace da qur'ani in kun yi aiki da shi za ku zama mutane amma bi na nufi wai abin da suke yi na cikin taura kawai za su yi ba in kun yi man taura da da aiki da shi da taurar injila da kuke da shi kun ce littafin Allah ne ku rikice shi wannan rikicewan ba zai sa ku zama ne ba shi kun iman da Qur'ani abin da aka so kuma wannan shi zai Qur'ani kuma shi zai ringa nuna illolin da yake cikin taura da injila saboda dole in kun yi imani abin da yake cikin Qur'ani suna yake da shi shi zai tabbatar masa shara man kabla na shara lana abin da taurar suka fada na zina al'injila ya fada na zina ya dace da qur'an lokacin kaga aiki ya dace amma abin da suka yi rikice shi qur'an zai ce ba daidai ba to ina so ku gane wurin kara je wani wuri wani ce da ka ayan fa har yanzu zamu ya hada taurar da injila din masu sulhu na kista da musulmi yawo su kenan za su iya cewa kaga qur'an mai ce mu hada kai da nasara da taura da injila da qur'an mu aiki tare a yanzu ba gane manufa ta ba wani bai sha shayi manna ta wahala wa ma unzila ilaykum min rabbikum da shi abinda aka sako muku ban a saukar da uban a gare ku da ubangijin ku to wannan ku yi aiki tare da taura da injila da kuke da su to anan ana magana yahudu ne she sufyan ya ce ni ba ayan da yake fitar da hankali na kama wannan aya me yake nufi haka yake cewa wannan ba aya da yake tada hankali na cikin qur'ani kama wannan ayan da Allah ya sauka lastum ala shay ba ku ba komai bane hatta tukimu taura shi kun sai da hukumce hukumce taura da injila wa ma unzila ilaykum da abin da aka sauka daga gure ku min rabbikum ya ce ba ayan da yake wa da ayan da yake yake ji kamar wannan aya me yake nufi haka sufiyan yake faɗa haka sufiyan sauri yake ba ayan da yake damuna kamar wannan aya to da ya kamata mu yanzu za mu damu abinda sufiyan sauri ke faɗa sufiyan sauri ke cewa ce ba komai ban kowane musulmi ba komai ba ne ba za ku iya komai ba ba komai ba wurin Allah in dai ba ku sani littafin Allah ba yanzu Qur'ani an kasa shi gida bakwai ko goma nawa muke aiki da shi a ba za ta yi daya ba muna sallah kan Qur'ani ne ce afi musala annan sai bai ki lastu alashe lastu alashe lastum ala shay duk jumlan na baki da kalman lastum nafi ne ala na kira ne hatta tukimu taurata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ku ba komai bani ko da banza da kuke shi kun sai da littafin Allah da eh, abin da aka kuma ku shine na ku zama mutane to yanzu halin da muke cikin me yake zarawa ashi lastum ala alashe. ina nan shi da kun tsaya to abin da yake farko da mutum imani abin da yake cikin Qur'ani yanzu dai na son tsiransa na biyu kuma duk abin da ya shafi Qur'ani gurgure itabaka ba yanki anu kawai ba duk abin da Allah ya faɗa cikin Qur'ani ka yarda shi ka daina zina ka daina sharri ka yi wannan ka yawo la man amma dai ba za a yi haka ba to zaka shiga lasin alashe yake cewa lakum ala shi hatta tukimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum to wannan ayan ga yadda Sufyan sauri ke faɗa yake cewa wannan aya ina tada hankali na koyaushe to Allah ubangi isa mu dace mu aiki abin da yake cikin Qur'ani da Injila eh Qur'ani gurgudun iko Allah ubangi kare mu da soyayya zuciya an mangana ce wanda malami zai gane abin da ake nufi kaga akwai munkaratin da aka hana da umarni da aka ba mu zancen hajji mutum yana da damista ya bi dokokin qur'ani kalmar shahada abin da ya shafi sallah abin da ya shafi azumi abin da ya shafi rukunin yanzu cikin qur'ani aka kawo duk mutum da yake gogare na yi wannan aikin kar ku ce ba yin komai a cikin qur'ani qur'ani kusa 80 bisa da rai musulmi suna aiki da shi dayan da ba yi shine sadi hajji akai sai suka kasa amma munkarat umanni mafiya musulmi suna yi gurgudu inda umanni na yi don ibadan baki da cikin qur'ani yanzu an iman da Allah shi sa shine da wahala ka hada Allah da wani to shine aka samu musulmi jabu a ciki wani yana bauta ma Allah yana bota ma wani ko sa ko son zuciyarsa ko wani abunsa in zai nemi abin shi ne mawujin sheki to waɗannan shine tashi hankali farko in ka kaɗe ta Allah kan tauhidi kuma wajen sallah daidai ne gurgudo abin da kake ji azumi daidai ne gurgudo abin da Allah ya hura maka hajji zakka duk Allah ya baka to ai su ne qur'ani ayar da yayi a magana kan qur'an da zakka da hajji da azumi waɗannan ayoyi sun fi sauran wannan shi zaka tsaya kan ibada ayoyin da suke kan tauhidi suna da yawa su saura kan ka tauhidi da ibada me saura haddi to haddi kuma yanzu shine in kai ma ba wanda zai sayar ma to amma kai iman da abu to wannan shine rigiman kuna cewa ba mu iman da aka in ba mu iman da kuma ai mu amna ne ke da ku fara wannan muna aiki da shi abin da muka samu dama abin da ban samu dama shine tsalle haddi mutum ya sa ta koyi kaza to anan ne jime wanda kasan musulmi masu ke ki ba wai bature ne ya sa su ba na fata an gane wannan na a ah, kan hukuma ce e shi sa ake so in za ku sai da mutum ku sai da mutum da shugaban da zai iya yi shi ne manzala Allah ce Abu zari kai mai tsoron Allah na mawa zaka iya zama mutum jarumi ba shi sai da jarumi wanda zai yi haji kamar yanzu ba su ka kuma haji ne akwai yanke anufa a daga har da cikin ɗaya ke ba ka yanzu mutum zai ya ci bashin kai ya huta lafiya a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci bashi ya wawa san kudi sha da ko gidansa a sadi shi ai flatin sa yanzu ba ai flat mutum ci kudin ka je kwanciyansa mutum ya kashe mutum ba za ma neme shi ba a sadi shi wani ya bari kuda to waɗannan su ne barnar fasada a barkasa mutum zage wani ce dan zina ya ci mutuncinsa ba nemi masa haƙƙinsa a yin mutum ce mutum shege ubanka shege ne a yi zaɓa ya shiga ake mutum ba wani to duk waɗannan abubuwan abu ne kuma isa da haƙƙin Allah na abin da ya shafi haƙƙin hukunku na Allah kuma ba yi haƙƙin kuɗi duk zaka dukkan waɗannan abubuwan su ne suke cikin Kur'ani wanda ya kamata mumini ya gama ibada ya kula da wanda gemi zai kamata yi a jiki to in ka Allah kare ka dama baka zina haƙƙi mai haji mai za ka kama maka eh, ba ka sata kowa ba ba ka zagi ka shiga haƙƙin wani ba lana zagi ne kama wasa ne amma haji da zai sa kanka babu abinda zai shafe mun baki da zancen bashi shi manzo Allah ke addu'a da bashi shi kuma saurayin uwan mu abinda ya shafi tauhidi mutum ina son wani shi ko ina son wani abu shi zo ina sai hada shi da Allah wannan shine rigima a nan wurin amma musulmi ya gogo suna ya abin da yake cikin Qur'ani Sufyan Sauri ya ce lastum ala shay'in nan lastum ala shay'in nan ashe mu ba komai ba shi mu saya to kan gan ayoyin Qur'ani shi ayoyin Qur'ani baki daya ya tauhidi in tauhidi ya zama daram ka samu sulusa a cikin Qur'ani ibadat su zamu kurka samu sulusai kenan mu'amalat shine kuma mu'amalat ba kowa ke da kudi mu'amala ko wani ke cuta da wani ba ko zagin wani abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi haji abin da ya shafi shiga hakkin wani lewani yana nan bashi da kudi mai fitar da zakafar Allah ko yana cikin ibadat ko kuma abin da ya shafi hukukun nas baka ciki baka ma ci ba ka banta idawar maka kuma baka yi zina ko ka sata har ayi ba kuma mai shafi ba yanzu zakka baya cikin rukunin musulunci to Allah bai baka ba har ka mutu wai zai baka bani da kaza wannan rukun guda hudu ka sai kawai wani har yanzu rukun hudu ya sa bai taba yi biyar ba tunda Allah ya hace shi rukun musulunci ne ba bai taba yi ba tunda ba kada masa ba wani rukun uku yake tunda Allah ya hace shi rukun uku ne biyan bai isa ya cika su ba la zakka wala haji <laughs> to da wanda ya rukuni biyar da wanda ya rukuni uku ai ba za la ya sauya ne dan ba daya bane zan ka fara la yace mai yasha la shi ne da ana matsawa wanda wanda mun baki giwon wai ai shi ne hakki ma ya kai manzo Allah bai ma sallama wanda yake ya mutu ana jin shi bashi sai a gawa in bai ma sai baki na sallallahu alaihi wasallam ya ce ana jin shi bashi eh waye zai biya wane yake shi zai biya shi ma sallan wane biya shi ku doki gawan ku tafi da shi ku rasa wannan addu'a mai tashi hankali kwarai kuwa ne in dai mutum ana jin shi bashi ina da gidan da yake ciki kuma ya yi mutu shi bashi da komai amma yana da gida ko yana da abun hawa sha ta da shi sha kirawo masu ba shi a rarraba mu shi ake kira iflas sai wannan doka ake dauka a nan saboda shi ba shi kan hana mutum shiga aljanna komai ake ba da da yanzu irin waɗannan abuwa ne shi ke ba ike ike ba ta kasa in mutum yana da duke yana da gida ana bin shi ba shi kuma yake biya shi ya na da talauci ne yake da shi to ba shi ba shi ne tashi hankali na kwarai <laughs> ya fi masa lahira a yadda zai ba iflas in ka lura babu iflas kamar yadda zai zo mutum ana tattara duka abin da ya shafi abin nan a sayar sha biyar bashi dai bashi ne zai mai nauyi ne wanda zai hana shi shiga aljanna dole shi hantar da ne ayin ka lura ma mutum na da bashi wanda ya san da zai biya bashi sai gidansa shi sai daidai da shi shi ya biya bashi a nan zai bar gidan ba ai gidan dukiya ne abin da zai hana ka shiga aljanna mu yi gida kuma ko ko yi ba shiga ko wani ba iflas ba kan da babu iflas ba ne mm, mm, ai na shara daban da wannan iskanci na kotu karan kanka yanzu ai ba wai yanzu ka iya yaudara wa zai zai sayar maka gida ka dauki kudin ka ji ka ba yan sanda ko ka ba waye shi kai kanka ba zaka ji dai ban ana jin ka bashi inda bashi na da nauyi bayar bashi dubu goma wanda kake sa rai ko yaushe in ka mutu maka in kana rashin lafiya ka ci kaza cikin kudi na fa ku biya bashi na me kudi ka gidan da nake ciki da ba za ku biya ku sai da gidan ku fito mu bashi da daga baya ku raba gado wanda kake sa rai kamar yin dubu goma dubu biyar dubu wannan ba da maka daga gidanka amma abin da zaka daga gidanka ana bin ka miliyan hudu ka gane gidan ban za sai za san miliyan shida sha daga ka san da shi ka biya wannan sauran kuma ka je ka nemo haya don ka lura in ba kisan kai zaka yi ba zaka biya wannan kudin ba amma dan dubu hamsin dubu biyar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi son za a duba abubuwan da kake da shi na darura sai da wani sha biya wannan bashi to manyan mutane da suna sun san abin da suke na game da irin waɗannan ayyukan da suke cikin Qur'ani suna damuwa kwarai kaga inda mun karanta wucewa wajen wani na ta hamma ma kwai bir wayansa ina ina ta ihu saboda shi kire ne mai waya duk irin waɗannan shi na amfanin karatun mu yanzu zai lura cewa shi kuma yanzu ke duba Qur'ani inda mai karatun kwarai gani ina ne bai aiki ba ya fara daga bakara sai ringa karanta ringa kwatanta kansa idan me bai yi ba Qur'ani da ya fara imani suratul bakara shakka abin da yake cikin imani da abin nan Qur'ani abin da aka fi kuma manzo kage zanci farko bakara baki dai imani ina imani da Allah da Qur'ani da manzon Allah da saura abin Allah to kace kage bakara anan ya fara ya shigo sifofin munafikai yayi Allah alhamdulillah baka cikin munafiki amma kana cikin munafiki shine kan yaudari mutane amali in kama mutum alkawari gara iska kuma zaka yi zance a wajen abokan ka hada da kirya yake don ka burge su wannan sifofin munafike ne in ka yi fada kuma ka wuce gona da iri to duk waɗannan ka lura shi kaga kai lastum ala shayfa yana tare da kai bai ami Allah ya sa kuma mai aiki da su wannan shi ne tashi hankali mutum shi sa Qur'ani Allah ya ce afala ya tadabbarun don mutum ke izina kai shegin ya yi tira to zama haka barkatai ba ma sa abin da ake yi ba ne tashi hankali wani makura ina kanta bai ma san me yake cewa ba barantai aikin da yake ciki baya zuwa makaranta baya san me ake yi musulmi na ma bai san Allah ba ma na zaune bai san ba mafi mace matan da suke gida alhamdulillah rabbil alamin shi dai fasara maka yi eh, alhamdulillah ne ya san dai gojiya na maya ake cewa alhamdulillah ne ba ta sani ba ta ya da eh, salata annabi ma ma san me wani irin yare ne haka take yi kawai kuma tana sa rai su shiga kuma tana da miji miji na zuwa makaranta amma ka ce salat annabi me ake cewa sai ya tuli me ake nufi fatiha me ake nufi wanda shine aiki a wuyan mu shi sai yana da wahala mutum ya tashi a wurin in ka aure ummiyan na zaka sha wahala ya za yi lana yar zallace ka kauta zaka sha wahala da irin waɗannan abubuwa kuma qur'ani fa abin da kake gaya wa nan baka sani ba to me kai kenan mutum na za lillah zakiyatu lillah me yake gaya wa Allah bai sani ba kuma biya mata a gida ne sai me suke gaya wa salatu annabi da suke fara sun san me salati ba ka san abuwa kenan ka Allah yake ji kana girma shi da shi za a baka lada amma su kake baka san me kake cewa ba to har a ce lastum ala shi hatta tuqimu tawrata wal injil wa ma unzila ilaykum min rabbikum kuma lokacin sahabbai ummiyin ne amma la kallafa masu sun wannan abu eh dole ne mu tashi da matan da yara musu zan me menene sallah me ne faka ne wadannan wannan shi da kake gana damuwa yan wa daga cikin kasashen laraba sun tashi akan zancen shi an sai da haji to amma yanzu abin da suka ganin zuba da gini yayi yawa shugaban ahlus sunna na Algeria wanda da sun fita suna yafe yafe suna ganin cewa barnan da suke yanzu yafi na sadda hajjin da suke magana don ana kashe mutane cikin da duk da shi suna tafiya da sojoji suke yaka shi matasan suka zo suka shiga suka ce duk kowanda ya zama makafiri shi a je wajen da ake masa masu abin da kashe kowa to shi satin da ya wuce ya fito ya ce shi ba ruwansa da wannan aiki kuma ya zo cikin gari ya yi ya daina ina ganin in dai sanda hadi ne ya duba cikin Qur'an da injila abubuwan da suke yana da yawa sai yanzu kawai ya tara matasa sha zo cikin gida a duba wajen da mai yake a sa bamu ta yake to wannan aikin da'awa kake masu ko kuwa kafirai ne kuma kana son shiga wuta latu shi ya duba abin da ya tuba yi tuba da wani sai ku zo mu shiga mu mu gyara ya fada tintin abin da ake a Najeriya na duk yakin da ake ya ce ya daina shugaban su baki daya don ya faɗa abubuwan da suke ya ce to wannan abu ya fi ma barna da abin da muke nema yace Allah ya hana kashe rai shi mu zo mu kashe mutum da bai san fatiha bai san salati ba bai san kowa mu kashe shi mu iktiba tunanin mu kaji ne shi kuma baka masa da'awa ba mumini ne mata yanzu yanzu mai masa suka sai musamman nan kana tara mace ta fara ta fatiha ta shiga aljanna karanta fatiha da fatara kai mata samu sami yan buka suwan da sauran yan buka ce fasara maka fatiha wani minista ne fassara maka fatiha to ta fatiha bai iya ba ba tare da san me a cikin qur'ani su da kaga irin waɗannan shi ka zo ka yake waɗannan to ba abin da zai sa waɗannan shi ku zo kuna ilimta da shi wannan shi ne mutane lokacin manzana sallallahu alaihi wasallam da yawa ne suka san abin da yake cikin qur'ani ji suke sai aiki da shi su su yaren su suna ji amma ce tun shekaru 20 da ya wuce 25 da ya wuce duk yan kawai da suka yi rida ma ai ba su san jimi qur'ani ba na wannan shine tashin hankali ike cewa mahmasatu maja'a mahmasatu maja'a shine abin da yake a yunwa man ahyaha yani man harama katlaha wanda ya hana kashe dan adam to shine ya raya ba ni adam baki daya illa bi haƙƙi shi dai haƙƙi na zina ko ya kashe mutum illa bi haƙƙi haya annas minhum jami'a wancan da Allah ke cewa wanda ya raya mutum daya ka bai raya dan adam baki daya wannan shi ke tafiya da kai shi yace shir'atan wa minhajan sabilan shi shir'atan bimana sabila ta farki wa minhajan bimana sunna fa in usira a can da ya faɗa usira bimana zahara in abu ya bayana a wancan wajen ba da shaida wanda mumini ya mutu a kan hanya ba samu shaida ba an doki an kawo kayansa ya ce usira an tsinta ma'ana zahar ya bayana wannan usira ba tuntube ba ne kalmatu usira tuntube ne amma usira nan limana zahar ya bayana abin da aka dauka an gane shi an tsince shi an gan shi a cikin kaya awala ya ne mutum biyu na ake kira awala ya ne mutum biyu farko shi na awala ya ne wahiduhuma ula to awala ya ne biyu farko suna abin da ake nufi a aula na ku a can na yake ula da yake ce awala yani wahidu min hawa aula ko me aula ko shine ula farko hmm. ya yi kyau haka farko aula yani ke na da yake nufi kenan hmm. ah, abin da ya sa kuke ga muna shan wahala yanzu ba wani bani adam da yi na sai aiki da zai yi ba sacin da ya wuce na ranar laraba na tafi rano rano sarki ana kira sarki rano an kaddabar da limamai masallatai wanda za su ringa kula da masallatai abubuwa shekar mun takarda sun makarantar yan shiya guda bakwai Kano makarantar shi a islamiyya bai farka ba cewa an ci garar shi malidin da ya wuce shi ya tutoci wanda bai san da yan cijaniya kuka da wannan tutoci ba kuma ana damawa da su to abubuwan da yake tadda hankalinsa yanzu yarinya za a aure da ita ta ce ba za ta aure kowa ba shi dan shiya kuma limamin suna da limam duk sun yi naji kagen suna da kima a kan sadaka uku ko da aka yi gawa da abubuwan da ya shafi waɗannan ga limamai amma yanzu waɗannan istratijin da suka ɗauka sun fara bude makarantar mata yanzu abin da yake damu su makarantar mata mata aure zawa da yawa ka san duk islamiyan ka je ka kirga islamiyan ka dauki masu zuwa islamiyan na mata saba'in bisa yi zuwa aure ne shi za islamiyan ka gani karuwar su ba yawa an zama ta aure talatin bisa dari ne to duk wanda suke zuwa mafi yawan zaurawa ne kika ga mace ta zo da giya mai mako jan baki da yawan tambaya aure take so to waɗannan suna nan da yawa to su suka zo kai tarkiza akan mata auren kage an samu arha kofan wuta a nan wurin kuma a gina al'umma da ita mace ta fara wannan ake wa yake gina al'umma waye uwa abinda suka fara to abinda zai baka takeici da wanda suke cewa su kadiriya ne da wanda suke tijaniya ne wanda suke ta wahabiyawa da wanda cikin su izara ne ina nasu waɗannan jinji suke yi lailu wannan har ko su wuce suna buɗe wani makaranta kuma makiyana a baka gan dan wanka yake tarbiya nan garin ka gina masallaci zai rushe irin wannan waɗannan sun tashi ba ruwan su da fada wani wani dan izala ko dan tijaniya ko dan kadire dan shi ya tashi gosu suna musulmi su shi'i kai yadda ko kaka yadda ba abin da ya dame su in ba ku zo ku yi shi an ce ko ku tafi lahira to ba yanzu ana ana so a yi haurace akwai babban shi a jirgin da an hadu a wajen shura muna tattaunawa ana fada illan waɗannan Allah ya sa shehu ya gane ita ya ce shi ne ba zai hada kai da dan a ba eh, ba zai ba ana zagin sahaba a gabansa ba shi ba zai ba wani babban shi abin da ya bude baki ya ce yau gaba gara yan shiyan da yawon ma ke budu ba ke ba So, ga nan rano makaranta guda bakwai kuma nan yan wawa da suke kasuwa suna magana abin da ya sami yobos da kasuwanci kanana da irin wannan masu tura kura mafi yan shiya ne to amma mu abin da ke tada hankalin mu matasa za a zo karatu wa'azi a Allah ku bara tashi tsari ma da za a yi tsari a ci gaba da yin wanda ba zai yi ba shi na zama duk abin da ake malami ne kawai shi ne masu kuliya fa sau fata alamu ko bayan rayuwar mu sun fara dandana ko kaga yanzu an zan kashe mana jabar waye waye ba sani ba ba san makiyan ka bani ma yi rigima da shi yaran kuma da suke cewa su taliban ne nan kawai shikan jiya muke hadda security sun fito wani masallaci aka hadu sun zo da nadin su ba a fuska sun ce wallahi abinda aka yi fan shekar so suke nan a taba ta gani muke amma yadda sun kasa yi mutum da ya ce shi ya yi aiki fan shekara yayin da ya ce abinda aka yi fan shekara ki ne mana yanzu za a yi so yanzu kai fan shekara kenan to addinin fa ku yadda ko za ku mutu ko za ku rayu ku yi addinin shi ne rigima nan kai kasin ka aiki da shi ko ka zauna kana kasuwa kana samu kuɗi ka dan samu gidan aya kana morewa kana kenki sa yara za za su tafi da yaranka da kai baki da nan gaba abin ke faruwa iraq kenan abin ke faruwa libnan kenan ka gan duk fashin da ake yin suna da tafannuni wallahi su shiga bombu kwayin wannan su a da kowa da baki da ya mutu ba tare da kashi ba wannan suna gaba ba ki ana sallar juma shi dan shi sa kai za a tadda jaman baki daya wannan shine ke a gaban ku hiyarain in ma ku saya kuma ku koyi da matan da yaran bi ikhlas ku tarbiyyanta da jama'a bi ikhlas ku sa mutan fahimci bi ikhlas ku kalli wannan lastu ala shay'i ma ku duba kannin ku da suke gidan aure ƴaƴan ku da aka tura su a primary wani yaro ne zai sai karanta maka wani abu na jini karama ta dubu ka ce matan su karanta ma fatiha da tayyiya da salata annabi da subhana rabbil ala subhana rabbil azim a fassara maka wani fata zai cewa iyali na ta iya matar ka ta iya kan ninka fa annan shi ya gaban nasu lastu ala shay hatta tukimu tawra ma unza ilaykum min rabbikum wannan ko yana da izina sufyan yake cewa rahimahullah yake ce yana tar masa hankali ba shi ka duk wanda izina ciki zai tar da hankalinsa aiki ake tukura kasa amma mu ana zaune ba san yanzu abin mamaki shi ka ce wanda ina izara ko wani ina kadire yana ciki ana gima na rubutu da an saya ne a ce izara su kawo masdarin abin da suka dogara tafin da aka ce wa shi ne izara ba san mu ba na gaban ba lawan izara wala muhammad bin abu mu ajin na Allah ne ba abin da ya dame mu suna kadira su kauli ta kasan da suka dogara abin nan abin nan su kauci zikirin da aka dogara mu wasa da su mu kuma littafin Allah da suna manzo Allah da fiki da malamin muskar rubuta kowai da ke a cikin sace rawun huta sai ba ba ba ina ina me ba za su yi ba ba ahli suna wurin ba tijaniya ciki ba a ciki limamin da muka tara su duk sauran yaran ba suke yi sati uku nan da ya wuce da muka je waje a lokacin aka musu ba za su sallar juma'a ba aka kawo yan sanda da yawa sun mallaki masallacin juma'a da aka ce ba za su ba suka ce sai sun yi sallar juma'a wannan satin kudin yan shiya a da su ah, gaya maka in nake so an dawo daga maiduguri da kowa ya sai koyon da ake ya kawo sunansa suke ta wannan wasu da muke ci gaba dai Oh. ku dan na so ku san cewa in ma ku yajin da gaske ku kar ku yi dai karbari ne na gaba karbari na gaba amma sakaci shine in ka tashi kiyama zero kamar yadda malai ke fara rukunin guda biyar malai shi guda uku yake ba kai yi ba dai sallah da ya san to amma tauhidi ba shin tauhidi ko ne sai tauhidin wanda shi na sanin tauhidi yana da ka'idojinsa mutan kowa ne ke da tauhidin wai zaka San dari bisa dari tauhidin sa daidai za a samu wani a nan musamman afirka za a gani amsun amsun ne bisa dari suka ga mutum da gemun samun iyalinsa suna zuwa bokaye suna zuwa waje masu duba ko da shi salim ne to a duba tauhidi to in tauhidi ya tsaya shi zance sallah sallah ya sa kuma ga azumi azumi kuma su sanya da muke ciki wata na azumi man fara cikin watan sha'ban muke tun da Allah ya hace kun balaga sha'ban bai taba cika ba ramadan bai taba cika ba man bai sama duniyan daban ne to duk irin waɗannan da ga me yayi to kaga me me rike uku ke da mani ne uku ke barantaran mu'amalat sai da sayarwa hakki to sai marayu kula da dawa duk irin waɗannan da shi ne rayuwa lattun shi alashe ce mun gama wancan kenan ko to ce babu al-yawma akmaltu lakum dinakum suratu ma'ida dai wa qala ibn abbas mahmasa majaa shine yunwa na fatan gane ya wuce can yace hadathana muhammad ibn bashar hadathana abdurrahman hadathana sufyan an qais an tariq ibn shihab qalat yahud yahuda suka ce da sai na umar ina mulki li umar innakum takra'una ayatan law nazalat fina latakhadnaha idan ce kun ayan da kuke karantawa inda mu na aka so mana da mun mada shi iji fakar umar shi umar ya ce inni la'alam haithu unzilat yace ninna na sane wajen da aka sauka da shi unzilat wa aina unzilat na san lokacin da yasa inni alam haithu unzilat wa aina unzilat wa aina rasulullah sallallahu alaihi na san kai na ka sauka wurin da aka sauka da shi kuma wa aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ne manzo Allah yake wajen da manzo Allah yake mana san wurin hina unzilat yawm arafa kuma ranan arafa nan wa inna wallahi bi arafa mun kuma muna arafa mun san komai qala sufyan da ya ruwaito a wajen kai wa ashukku kana yawm juma'a ina kwankwanto bai fada ranar juma'a ba amma haka yake ya tsuka al yawma akmatu lakum ku. to anan abin da yake cewa Allah ya riga ya riga yarda da addinin addinin musulunci yace ce yawma yau ranar arafa ranar juma'a mata a yamma arafa akmatu lakum na cika maku ni'man ku kage anan ba tabewa ba ba halakar da al'umma kuma an yarda da abin da kuke da shi kuma na yarda da shi kuma shi na addini wanda ya bi sai shiga aljanna to yahudawa sun ce wannan kalman ayan da aka suka babu ni'imar da ya kai shi don addinan da suka wuce ana cikin sauka shi a zo a kama al'ummar baki da halaka da su don sun ki yin addinin ko a tsine masu to amma na ku an bi ku dalla dalla an cika kuma an ce Allah yake yarda da shi kuma ya yarda da wannan addini shine addinin an buga maku stampi yace ai shikenan ce bakaram bakaram aiki bane to annan ne manyan malamai suke cewa tun da musulmi ba su mada shi iji ba ba dama ka kikiro iji. shi inda Allah da manzansa sun mada shi iji an da ibn rajab ya fara kenan ce ba dama ka yi ya ce ta Umar ya fara ya ce musulmi amma me ya hana shi mada shi iji a afsa ya zanga zanga daga tutoci kamar yadda ake a da ashura yace ba faji ne ba ne mu ya sauka mun san sauka mun san kuma wurin zai zama iji ba annan ne kuma ibn rajab a cikin fatul barinsa alhambali ike cewa ana sallar idi ne bayan arfa duk ligiman da muke yi ku dai abin nan akwai ranar zan ba ku bincike akan wannan wannan al-yawma akmaltu dinakum na kawai ibn rajab ya dauka yace ba yanda za a yi ya fassara abubuwa akan addini musulunci ya zo nan wurin da ranar arafa da bayan arafa na menene ike cewa ana salla idi ne domin godiya da aka saya na arfa ita sallar idi babu ita in ka duba da ah. kafin waɗannan addinai suna nan da arfa ke sayawa ya ce an kikiro sallar idi don a gode ma Allah ni'iman da Allah ya sa aka gama sai arfa lafiya saboda idi ba zai tabbata ba shi bayan arafa ba ku gane ni ba yace haka ne ba za a yi sallar ijin karama ba in babu azumi yace kowaye dai shi dan gama sallah ko ka iya ko baka iya ba wanda suka yi shi shi an cika shi gobe akwai sallah ce kuma ba za a yi juma ba shayi sati ce sati juma da ake yi sati godiya ne da sallolin guda biyar da kuka yi a cikin sati shi yasa aka ci ku yi raka bi zama ku idi sallolin da kuka yi na sati ku cika ci ku yi wannan yace dan haka ba dama ka je ka yi ranar da ake arafa wanda shi arafan shi ne godiya ake raka biyu ka yi kafin arafa ka zama lafiya to wannan muna jira ana mara hayaniya ni na riga na bincika dr muhammad ya bincika dr bashir ya bincika ta san ranar muna jira ranar ai ba hauka ke abba don shi saran nan da zamu yi manga aka hana ni radio saba ana zuwa zai ni kuma bai yi ba amma dalilan da ibn rajab ya kawo ko ma waye ka shiga sallama na nan a cikin fatawa barisa kuma akwai tafi kawai musamman ya shekar su juzi haka ina nan ba ko ake yi musu a taro a zauna ba a don amore man ganne ki kauna ilimi dole ka sallama ki a duba sababi man don me ake sallan idi karama da babban yasa don me ake sallan juma'a shi ko maka dalilin da zaka warke ce tun da iyaye ba sai ni ban kaya ba sai ni ba rabbana la tu'akhidna in nasina akhfana amma muna kallo ko ina hawa arafa shi kuma wannan arafa an yi ta ne domin a tsaya rannan da Allah zai hada shi yau arafa shine shine yau shine yafi shine shine aikin haji shi zaman zalata alhaji arafa rannan da ake yafi zunubai kowa to yake to wanda ba su samu sallar idi ba ba su samu kamar yadda kake mangana mu ba mu je ba ba samu arafan ba mun yi azumin mun yi musharaka da wannan adoyin godi a waye girman gode ma Allah mm, to shi muna ji ana hawa shi mu mu yi wannan godiya wannan gida bai na zaka yi wannan hauka su wannan ligima ne yake amma kowane dan mutum da ya kama islamiyya sai ya yi sai sai tashi na kai hayaniya ba malami ba ka ce profesa eh amma <laughs> an kawo iji saboda mai daga baya da an kawo arafa ne kafin iji zai faɗa wannan dalili bai ma dalilin ba kaga bai kafin ba da ana sanin iji ne aka za ka kawo arafa shi mashi sha me miyasa. waye waye takjim wa mara kama shi ne ike nan da akwai iji iji karma akwai shi ne da da akwai shi ne wanne Eh? ka zance ko me ake nufi sallan shan hada sallan guda biyu ya kake suka hada mangana biyu ba hada suke ba su ce ai to ai kafin su ce iji guda nawa ne to muna mangana iji babba ne eh. shin za a yi shi kafin arafa ba sun ce ba kai mu gama wannan kafin ka zuciya da ba ba arafa arafa eh. ko oh, ana sallar iji kafin arafa kare kake ni na wallahi kare kake su ba haka suka fara in dai abin da suka fada da arafa dai kai wa ya taba cewa iji ya riga arafa abin da zaka lura kafin manzo Allah ya tafi maka ba sai arafa annabi ibrahim shi shekau haji ba arafa ya kai shiru ai abin da suke fada daban abin da kai kake fada daban sun dai suna magana cewa idi nan ya zo ne manzo Allah yi manzo Allah bai samu dama yi idi ba lokacin sha ce abin nan wai ke shan dadi to su ce kai dai ban san yin ga da suka fara shi ne daidai da suka fara eh haka suka fara amma kai fahimtar ka daban ne ma ya za ya ce wai an sharanta iji bayan an sharanta arafa arafa wacce arafa kuma bayan hijira wani iji to lokacin haji ko to an faranta amma kafin manzo Allah ya zo da sahabban nan baya aikin haji oh lokacin manzo Allah yake wasa ne ya yake haji bayan wannan kafin ke da a'a eh hankuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin an tura shi na makka shekara goma ina jin ajinin annabi bayan ku bayani Arafan da yake saya wasan yara ne sunansa mai wannan nufi amma haka ne an samu ta'arudi hmm. wannan maganar an tabbatar da cewa an a shekara takwas faranta hajji na a canja abin da yake karfa abin da annabi ibrahim daban da kuma cewa haji na nan addinin namu wanda manzo Allah zai tabbatar da shi kafin a sauka da shi ba yi haka kuma suratul kausar ka zuba ko ina sabab nuzul su nawa ne ya sauka ba mai hijira ba fara a'a ba ja kake cewa faranta sallah faranta haji bai nuna cewa ba ta bai haji ba kuskure ma ka yi zama maka wajibi a cikin addini a zubar da aka yi kazanta wannan shi aka faranta hajji, amma kafin wannan manzo Allah shekar goma yi a maka. ba ya zo haji ai kowa ya kai kakan nan lokacin manzo Allah abin da ya zama abin ba zai yi ina nubuwa oh ke fita yake bai je ta arfa ba lalle eh billahi lazim zuwa ya ya bai ma sai wajen da kure jawa suke mu ba ban sai kira su sayawa arfa ne yace ga wajen da ake sayawa oh ashe manzo Allah wata yake yi ka ce zuwa kira kawai ibada ibadan ba ibadan ma'ana lokacin ya je ne kawai ina neman jama'a yake ba wai hajjin ya yi ba cewa ne to a'a in ka ce da awa je mazana ina zuwa bai su kuka ina zuwa kasuwa wuce ai ba san yare sa bane mazana ina zuwa kasuwa mai ina dawa kuka shi mutum ina ku tare na da shi aka je manzala bai ina zuwa kasuwa ni ba wanda ma kasuwa yaji ni tunani na yadda na bari ashura kuda sha ba sa yi yahuda ba sa yi da Allah ya zai faranta Qur'ani ya faranta Ramadana bai nuna cewa wanda aka ashuran da aka yi can banza ne to ana manga arfa na asali ne ana nema jini na asali ne arafa ita ce gaba kafin mazanci abin da ya shafi na mai da arafa ita ce manzala ya zo bai canja yi arafan ba shi dai kwaskwari mansa ba sai da safe dama kuma ba su sai da safe ga arafa ne wanda suke cewa an faranta iji kafin a je arafan nan ina nufi kuma arafa ba hajji arafa ba shi dai aka faranta hajji aka faranta me yasa Allah ya zai ke magana sa'ayi laysa alaikum junao da ba sa'ayi ne da ba tawafi ne Abu Zar ya na zo musulunta ban ga manzo Allah ba shi da dare sallallahu alaihi wasallam ana birnin Makka shi na zaune a nan Ka'aba na kai kwana goma sha biyar ku duba musulmi yace wani dare shi na gan Abubakar da Umar ya bakar da manzo Allah za su yi tawafi daidai tawafi za su yi fa lokacin ba yi hijira ba ba kuma akwai kuma ka wurin za su yi tawafi na tawhi ina cikin hadisi ina cikin muslim domin akwai wani malami na da ina makka ya cewa du tawafi in ba hajji da umra ba duk wannan da kuke kewaye ba ku lada ba nasi kai ai Allah ya kiyaye in ba ku yi karatu da ku za ku ji ai addinin anan ku fance shi kafin ku fita ku kun je Misra ko kasashen waje sha ku sha mamaki da irin Sudan irin waɗannan fikira ne za burma ka ce ba ta sauyi to wannan hadisa cikin muslim ya nuna cewa akwai ta sauyi kuma in dai biyu maka nusus ya ce tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hajjatu Wadda, da hajjatu na wannan na na na tawafi na farla yi ka taba ji hajjin na manzala tun da yi tawafi ya koma hujun ya zauna ya zo ya yi ce wani cin wancan da ka kawo kafin a faranta ne ba ta tawo ya cikin tawafi ce ku sai kuna wani tawafi wa ya ce ku kawo wa ji su ko ba ai da jinjimin suna shi na dauko wannan hadisin muslim na ce in dai har manzala yana yi wancan tawafin kuma bayan an faranta yin shi ya nuna cewa jini na nan ke anan na kaddi na to ya je abu zar yake cewa da za a fara tawafin shi na zo zan kama ni manzala sha bakar ya fuskaci an nuna haka ya kuma ni kai kwana goma sha biyar na zaune a jiran shi ya ce a ah, hakki ne ni mana shi ya ce ya rasulallah ni ne wani farshe manzo Allah haka ina tunani ko zai tuna shi ina haka ko zai tuna shi duk baya koro bayani to lokacin sun zo yin tawafin da dare farin wata ba ba kowane mutum ne za a sa shi a ce ba sallan da aka yi na iji a can in ka lura an yi sallar iji na abin nan wannan sallar iji akbar da aka yi can ka duba hikima la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai da mutanen Madina suna da idi guda biyu suna yin sa wanda manzo Allah yake sai badara su to amma ya shaka faranta Ramadan shi da aka yi wannan sallar idin kafin Ramadan wa zai fada wannan kuma a to yaushe kuma ka faranta hajji ai karman sallah ko ba yi ba ai mai kuma ai babban sallah ko to manzo Allah yace mun ba amma yin shi lokaci ina babban sallah yaushe aka yi shi shi da aka jira shi an je haji rana an gama rafa ake yin wannan sallah inda faranta ne inda aka ginda dama ne ba lalle i zama na tara ko i zama na goma ba empty na da tunani ma kuna fanke ko ina muka nufa manzo Allah fadan da yake wannan sallar mun kawo ne mu juye wancan ban da iji a samu Allah ya baku yace Allah ya baku iji fiye da wadanda ya baddala muku shi kasance wannan na Ramadan ake yin sa an gama sallah kuma lokacin ba gude maka ba ka suna nan amma ba za a yi karman sallah ba eh ba bai yi babban sallah ba shi an gama sai arfa lokacin ma akwai shirka can to Allah mutum da aka saya shi da an saya rafa waye gari goma ki sallah a ci masu da alaka eh. waye shirka waye suke shirka hmm. ai ba da ake yi ba ranar ba ranan ba ne wannan arafa an janye shi ne wannan an ciro arafan ne arafa ka ciro shi kuma ka lura lokacin kafin a sayi wannan arafan suna juya watanni ne inda suka gin dama watanni hajji ma ba sa yi inda gin dama shi ranar da manzo Allah ya hajji shi ne wannan hajji ya zo daidai da hajjin da Allah ya faranta kuma haka ban ka da wannan to me yasa manzo Allah bai sallar ijin ba shi da yi shi shi bayan ya manzala ya san cewa abinda suke a rikici ne amma bai taba sallar iji ba shi da sun sai arafa. ha ai ranar ne manzo Allah yake cewa ba taba sallah daidai kwa awa fa daidai ba watannin da ake shi wannan aikin da yayi da rikice shi suke yi ka taba yi an faranta ban sallah an taba yi ba an ka rafa ba sha'a'ir la ba rana ake bota ba tsarin ne tunda aka ce na goma ne za a yi sallah shi bayan arafa ya dace rana kuma bai dace da rana kuma shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yawmul idi a yawm alfitr fitr yawma yafturun nas wal adha yawma yadhahin nas kaga kaida ce da za a iya yi wannan sallar idi dai watanni ne sha tsaya maka a yi wannan a madina amma shi da aka tsaya tun da ga abin da Allah ke nufi sai yawa rafan shi na abin shi kuma lokacin ba nasa wancan ba don manzo Allah bai taba maka ba ce zuwa hajjin nan haram ne har ya tabbatar da nasa manzala bai taba maka ba na haji ce wannan yin aikin haram ne yadda annabi ibrahim ya kawo ban zuwa mai ke yi kuma ya tsaya wanda aka yi umarni ya ce kuma shawar girman kai sa su kowai ya wajen arafa ayoyin ma abin da suke nuna wa kenan don me kai ko ambace Allah kamar yadda kuka ambace iyayen ku da ai saba jan hada kana da wani kwankwaso a yanzu faɗa mana abin da yake damu mm. eh? ba za a ci gaba faɗa ji a ah, faɗa abin da kake cewa an yi sallar iji kafin wannan sallar iji wani wata aka yi wani wata aka yi sallar babban sallar ta yaushe ta yaushe goma ko tara ko bakwai sai manzo Allah da ya tashi ya ce Allah ya badar muku Allah fa Allah ne ya canja muku wannan idin da kuke shan an saka shi wajen da suke Allah ya canja muku shi san na shi lokacin da na bakar ya na bakar ya shiga gidan manzo Allah yake ku tashi wani me yace kyale su ko yana da idin ma idin mu na'am babu kawali falam kuma ga cewa wai manzala sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ya tadda su sun yi sallar iji ya saba da iji na mutanen makka rabana la tu akhizna amma tar wani ayan ne da manzala yana rafa kuma mangan da zaka gano cewa akwai tanakudi farko dai imma watan ya saya manzala na makka ko manzan ya bari watan ya saya dai biyu ne to alhalin manzan ya bari madina ne kafin watan ya saya dai kenan su kuma da manzan ya ji can baku da lamba waya cewa ga shi ana saya rafa inda ji mai tabbata wanda aka ci ina fato bari muna bincike mun kafi da mamaye shi manzan ya koma ya tadda su sun hawa arafa ya bambanta kuma yadda iyayen mu da suke in ce rana zama ka saya kuma suka gina abin da suka sai bas ban zai dama cewa ga yaran da aka tsara ba a ce wai me yasa ban galibi wasu fada ba ban fada kan me sun gina abin da abin da suka sani amma ce mutanen Madina da sun sai ban Allah zai tsara ba shi su yi sallar idi su to inda ka fa hujja sun me ake cewa dan an sa ka tambaya sai ka rasa yadda zaka ci na ai sun jin me suka ce ai mun nema ai mun ce su kawo hikaya dun ba tabbatar hikaya ya tabbata farko abin da zaka yi hukunta nan wurin shi mata ya sa manzali na can kaga in ya sa manzali na can ai ba bayani ba wani sahabin da zai saba manzali don tafiya madina zuwa makka abun hawa mara kuma kwana goma sha ɗaya ne ba waya ba komai kaddaran nan da gwarzo lokaci iyaye in ba tura doki da wasiƙa ba sha kwana biyu waya zai ji abin da ake yi sai sun zo kaddara sun ce to mun yi sallar mu kaza shi ba zai masu fada sun gina abin da suka gan watan su ne da mutan Madina Allah ya sa sun gina watan kiro da gashi nan amma sun san manzala zai hawa Arafa sai su yi sallar? Arafa waye waye Arafa ne manzala yana ciki shi na ke gaya masa ga yadda Arafa Allah ne ne su kuma sa ga yadda ake Arafa ranan inda ranan ba ba daidai ba ne shi Allah gaya masa wannan ranar ba daidai ba ne inda kuma daidai ne ma inda daidai na kuskure ne a shi ana kuskure ma shi ana karba a shi kurakure suka yi to daidai ne domin manzo Allah baya tuntuba Allah ya masa shiru in dai ma su ban mudaji Madina suka yi to na su ne kuskure domin manzo Allah yana nan da ta kuskure ne in daidai in ba daidai ba shi Allah ya ce ba daidai ba ne in kuma kuskure da aka yi shiru to a sha yi na kuskuren ma din da aka yi dai na manzala shine daidai ne mutum yana da tunani to wani babi muke ciki ne dan je alama yau dai ba karanta kuran kwanta masa hankali ya ce rukunin guda uku yake da shi kawai Allah ya saka cika biyar da ka mu duka baki da hmm, Allah ya sa mu cika E ban da niyyar cika ne mutum da kullum zuciyarsa mace yake eh yanzu akwai muna kwamitin zaka wata mace ta zo arniya ta ce a ba ta zaka? mun ce ba a ba arniya zaka shi ta yi kuka ta fashe da kuka shi malam bushira ta dauko dubu uku a bata aka bata kyauta ta share ban banga ashe mijin ne ya mutu arni an ta ga ƴaƴa ga kuma haya ashe ta karbi wannan dubu kawai zuwa ne ta so masa da gawai ba ganta ba shi da wata shida wata biyar ta kawo kudin murance muka cire ta ta kawo ta biya kudin kayan kuma tana da jari dubu ishirin kuma ta kawo kudin muka kara mata muka ce ta tafi aka kara mata dubu goma in ta kuma ta musulunta wata shida mutuwar zuciya ne ba mutanen mu ba yanzu binciken da aka yi ba haushe ne zai je karbin miliyan ɗari a bank ya ba da gidansa jinjina kuma shi zo ya fakashe da kudin cinye aure ba da masu kalangu lalace kuma je karba zai je karbu kaya a kanci bashi an sai kanci ne abun dubu goma goma shi zai kira shi sai shi dari bakwai bakwai mutum da yake da niyan biya ina sai kasuwanci zai kira shi zuwa bakwai bakwai abin da muke ciki ke ga gidansa ya ba da takardar gidansa ya biya sai abu kuma ya karya shi to wani irin al'umma ne hmm, laidai kiyaye kwarai kuwa yake cewa ai wannan abu ina ba da tsoro ne ma in ka hadu da rigingimun namu a nan ah, mutum ka je ka karba kaya zaka sai da shi kayan an san maka naira goma ka zo ka kare shi naira takwas uwar kudi ba tana kuma ya bada kudi ya bada gidansa kuma bai sai ya kuwa da wannan kudin cewa kudin ya kada ka wace gidansa ba bai yi wannan ba bai yi wannan tunanin ba wanda ba shi da shi kuma me sun zama kashe wanda su ne mafi yawa ku kalli kanan nan ma'aikatan gwamnati guda nawa na ciki in ka samu mafi yawa ka samu talatin bisa ɗari yan kasuwa ka samu arba'in da yan masu best ba danja da masu dubu dari biyu da hamsin haɗa su baki ɗaya za su zama talatin bisa ɗari sauran al'umma miskini wani yana da matarsa can rijiyar lemu wani yana da matarsa ɗaya kurna ina da wani can a can shi dai ai matar suna kawo kuka shi matar su kama gida shi shugaban kasa ya sauka a can ya yi hikima da matar shi tashi je kurna zancen kudin hayan da zancen ce da su in ya sauka wurin to wancan kagan shi rigima da mata kan ciyarwa ne da zancen wannan kudin makaranta ne shi rigima je kurna je kuma wani wuri can an fara gani da shi haka zai ta kyankisa al'umma wadda da aka gashi wani su yan sha sun zo gabin da suke ba cikin ba suke wannan cikin ba jigi ba ne da ake wannan in kawai ne kuma ba mafiya in kawai ne ba ba sa yaudar mutane ba kawai ba gidaje bai ma san miya dinin ba Allah kuma ba zai iya fassara ba gidadawa ta a shigo da su a kan so a bait da haka ake gina su kasu bai san komai ba kace hadathani muhammad ibn bashar hadathana abdurrahman hadathana sufyan sufyan sauri an qais an tariq ibn shihab khalid yahud eh mun gama wannan aya to kace wani aya kuma kace salam tajidu ma'an a wannan shi gobe a ba za a iya ba